a wani mutum da ya rasu a kano kuka mutane suka dinga yi galadiman kano kuka duk mu kanmu mu san abin da ya ba sai bayan rasuwarsa ashe galadima ya aje wani irin dan katin nan da ake yi na kuke kiransa complement card ya tara su tili buhu guda da ka zo ka ce ni soja nake so son shiga sai rubuta waye shugaban soja yanzu na najeriya wani sai rubuta ce wa kai masa ka ce kai ɗana ne ranka ya daɗe a nnpc ana ɗaukan ma'aikata amma sai kana da uwa da uba ce ni ne uwarka ni ne ubanka in gwaje ka ka kai masa ka ce in ji ne ya ɗauke ka ranka ya daɗe an kwastan sun kwace min kaya ice kai tuwa ce ka shigo da kayan ai na bi ka'ida ina takaddun ga su sai ce to je ka in go kai wa shugaban kwastar ɗin ka ce duba wannan in akwai haƙƙin ka a baka ranka ya daɗe muna shari'a alƙalin an ɗau lauyoyi za a cuce ni sai ce ina san wane da san wane ku shiga in wannan yana da gaskiya ku fito mar da haƙinsa yana daga nan zaune ko tashi baya iya yi kafarsa tana ci ga malam mun taɓa zuwa muka same shi wata rana a kaduna ya kira mu zai fatawa akan abubuwan addini muka ga mutane suna ta layi wannan ya shigo yana son aiki wannan ya shigo yana son kaza alfarmar da matsayin da Allah ya bashi a ƙasa yana daga zaune haka ya dinga amfani da shi Sheikh mala Abubakar Gumi yana yawo da jakarsa abin nan ne a ciki taskiya ce a ciki da stampi da ka zo gafa ta malam ana ɗaukan ma'aikata a guri kaza me ake bukata an ce in ka takarda da gawa daga wanda aka sani ce to ni ka ni sai buɗe jakarsa ya ma gama rubuta komai sunanka kawai zai sa ya stamfi sai buga ce ka zama musulmi na kwarai jika ka zama irin waɗannan muke so in ka samu kujera duba kujerar in ka samu kaki duba kakin mu mu ce a cuci kowa ba ƙasar nan ta musulmi ce da wanda ba musulmi ba kuma ba yadda za a yi a koma musulmi ko ba yadda za a yi a fita mai tunanin duk za a koma musulmi ma ya saba musulunci don musulunci Allah ya ce ba za a koma musulmi duka ba ko ba za a fita daga musulunci duka ba in ma kai ka fita ranar wani zai shigo in ka fita kai ka fita amma ranar wani zai shigo to me za a yi shine a samu musulmi mai adalci a samu musulmin da har waɗanda ba musulmi ba za su yi alfahari da shi yanzu ai saddauna da mala yake mana magana kai ai ba yan arewa musulmi ne kadai suka amfana da shi ba akwai yan arewa kiristoci waɗanda suka yi kuka akan mutuwar saddauna kuma rigima addini da aka shigo da ita da kiyayya tsakanin kiristocin arewa da kiristocin da musulmi ai duk an shigo da ita ne bayan wucewar saddauna makafin lokacin babu wannan zai tura 'ya'yan musulmi su karatu ya tura 'ya'yan kiristoci ce to kai wannan ya ta yi masar zai karatu kai ka ta isra'ila mana kai ma ka yi karatu ko karatu ko wani karatu an kai zai rage fitina ko kai ma ta ka je kai naka masu in suka yawa cin al'umma fitina ta kan ragu to wannan muke bukata yan uwa kuma wannan abin ba mai wahala ba ne. ba mai wahala ba ne. mu kirga mutanen da muke da su masu mukami a gwamnatin nan gaba ki ɗaya kam waɗanda suke sallah ko 'yan arewa ne ko 'yan kudi ne in dai suna sallah mu kirga yawansu mu ga mutum nawa ne sannan mu kafa kwamiti wanda zai je ya duba ƙarƙashin ma'aikatar kowa meye a ciki wani irin damammaki ake samu wani irin aiki ake ya ake ɗaukan ma'aikata ya ake yin aiki ya kuma wani irin abubuwa ne ba mu da su wanda wannan zai iya yi ƙarƙashin ma'aikatarsa yadda da an kai wa mutum takardu da sunaye da aka babba wasu mukamai waɗanda na sani sai na sa sakatare na tsohon ma'aikacin gwamnati ne wanda ya ritaya na ce kai dan takarda ne ɗan boko matso kusa da ni duk wasu abubuwa da za a yi rubutu sai sa ka dinga yi ya iya takarda da an ba mutum mukami sai in sa ya rubuta in gaya masa abin da nake so ya rubuta na farko ina taya shi murna na biyu ina masa gargadi na uku ina gaya masa shiwaye. na hudu ina ba shawaran ga abin da zai yi sannan na biyar ga abin da ake iya yi karkashin ma'aikatarsa sannan kuma a ƙarshe ina masa fatan alheri allah ya sa ya gurin lafiya abin mamaki akwai waɗanda na sani suna kusa da ni tun da na rubuta musu wasiƙun nan ba wanda ya dawo da amsa akwai kuma wanda ban san su ba na rubuta wani ya yi min raflai bayan ya yi raflai ya yi godiya ya ce to malam ga abubuwan da ma'aikata ta za ta iya kaza kaza kaza kaza kaza so da yanzu haka idan akwai yara waɗanda ka san 'ya'yan talakawa ne sun yi karatu a fanni kaza kaza kaza kaza muna buƙatar mutum goma sha bakwai irinsu na sana'a masallatai irin wannan takaddun sai da aka cika mun su kusan rabin muka zo muka tantance muka tantance muka ɗauki waɗannan guda goma sha bakwai aka sa hannu na rubuta masa ya ce to in na zo zan zo in gansu da ido na in sikiri ne na fito nan kofar gida sai na ga wata mata da 'ya'yanta an ce suna sallama da ni da na sako su ta ce mun malam ɗana aka ɗauka aiki shine muka zo ni dama ni maraya ne daidaita sahu ma yake lokacin da na gan shi saboda haka muna so mu zo mu maka godiya ce to ai mun godiya akan na ce je ya zama musulmin kwarai yadda shi ma yana wani abu wani ya taimaka masa ya je shi ma ya samu dama ya taimaka wani shi shikenan ku je na gode